Hajiya. A gaskiya in aka ƙara zuban miki da ciki to mahaifaki za ta iya ƙin ɗaukar wani cikin nan gaba. Magana na gaskiya kina kusa da deadline ɗinki. Shi ne magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to yanzu likita me abin yi? Abin yi shine ki haife ɗin da ke cikin cikinki. in kuma kika takura sai na zubar miki da ciki to zan zubar amma ki sani duk abin da ya faru ke kika siya wallahi dakta baki da imani da a ce ban san ki ba sai in ce wallahi ilimin boko kadai kika baki ilimin addini a ce ki tafi ki bari ni sai yanzu za dawo kai habibi ni kake gaya wa waɗannan kalaman daga ka daga bacci sai bakaƙen maganganu ai abin da ya rage kawai ka kira ni kafara kan aiki na ka gani kuma a haka ka aure ni sai da muka yi da wajewa da kai zan ci gaba da aiki na sannan har na amince na aure ka kuma yanzu sannan ka zo kana yi min wasu maganganu akan aiki na a'a wallahi hajiya dangane da yan labai hafis ne na fahimci kamar kina son shi shi kuma kamar baya son ki kin ga yana da mata har da aure kin ga idan baya son ki bai kamata a ce kina bibiyan shi ba bayan kina da masoya da yawa hajiya tabbas zulaiha ta haka ne amma ina so ki sani abin da ya zama yana da tsada ko kuma wahalar samu ba zai taɓa yiwuwa a ce lokaci ɗaya idan ka same shi ka watsar ba wani ce hafiz tun da kuka yi aure da zainab kuwa ta taba gaya maka ta yi batan wata ko ka ga alamu gaskiya dai wata hudu da auren mu mm. ta taba gaya min cewa ta samu juna biyu mm. to kuma daga baya tana aiki a falo haka tana irin motion din nan sai ta lisa dan jata ta dan samu program. to bayan ta mu wannan matsalar kuma dai mm. gaskiya har yau Allah bai kara kawo wani abu makamancin wannan ba to masha Allah ki ifa da ke gani yawan mu'amala da mutane musamman masu zubar da ciki ko wallahi na samu satar amsa da yawa a rayuwata kin ganin shekara ta biyar da mijina ban taba haihuwa ba kuma wallahi ba wanda ya isa ya yi min magana kamariya ban fahimce ki ba dan Allah fitar da ni cikin haske wani bokan ne haka